Gwamnatin jihar Ogun tare da rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun sun yi alkawarin gano ɗaliban makarantar nan biyu da mallan makarantar nan guda biyu da aka sace a Isheri a jihar Ogun a ƙarshen makon da ya gabata. Sanata Ibikunle Amosun shine gwamnan jihar Ogun. Gwamna kulle Amosu ya ce yana baiwa jama'ar jihar Ogun tabbacin nan ba da dadewa ba. Jami'an tsaro sai sun gano waɗanda na sace 'yan makarantar biyu da malamansu na makarantar nan mai zaman kanta da ke Isheri. Ya kira ga jama'a da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai don a cimma nasara. Shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce da ridar Allah nan ba da dadewa ba za su zaƙulo waɗanda na sace ɗaliban da malamansu. za mu tabbatar wanda sai wannan abun an zaɓo su kuma waɗanda waɗanda aka nema za a sane su lokaci da nan wani sama daga Allah take kuma na tabbatar maka Allah ne ba mu nasara a wannan abu ne wanda ya zo daga Allah kuma Allah zai kawo sauke shi Satar mutane a Najeriya ba wani sabon abu ba ne, saboda satar mutane yana faruwa a sassa daban-daban na Najeriya don neman masu gidan rana. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.